Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma da ke nan ƙwarbai a cikin garin zaria domin gabatar da muhabara wadda aka yi mata take da mahimmancin lokaci ga mata kuma ya zama abin da ya kamata a kula da shi shine watan ramadan to yan uwa matsala a game da matsalar lokaci da kuma tattaunawa a kanta wata matsala ce da ake tattauna a kan rayuwar mutum ɗaya daga cikin malamai na cewa alwaktu huwal haya ce lokaci shine rayuwar mutum domin duka abinda mutum yake gudanarwa a cikin lokaci yake gudanar da shi shi kuma wannan lokacin an kaddara shi ne da gudanar rayuwar mutum shi yasa lokaci yana ɗaya daga cin abin da malaman aƙida suke bincike a kansa yana faɗawa a cikin lahi kauniyya sannan kuma akwai lahi shari'a a ciki lokaci yana cikin lahi kauniyya shi yasa abin da yake biyo baya na sakamako shi ma yana gudana ne a ƙarƙashin sunnar Allah shi yasa duk mutumin da ya kula da lokacin shi to yadda gudanar da duniya yadda Allah ya ga dama duniya ta gudana shi yake tsammanin ya ci nasara da yawan mu za mu tambaya me yasa musulmai suke da ci baya me yasa waɗanda ba musulmai ba kasashen su suka fi ci gaba in ka shigo ƙasashen musulmai daga kwatani si wari si fashewar titi si ba wutar lantarki si babu ruwan sha in ka tafi ƙasashen turawa ƙasashen su tsaf-tsaf su faru daga cikin sabubban da masu nazari masu bincike suka tabbatar shine waɗancan suna kula da lokaci waɗancan kuma ba sa kula da lokaci so da ka ƙa'ida ta Allah maɗaukacin sarki wanda ya kula da lokacinsa ya tsara shi ya gudanar da shi ya ci gajiyarsa yadda ya kamata to shi nasara za ta biyo bayansa a komin yake ko a kan gaskiya yake ko ba kan gaskiya yake ba kun ga wannan sunnar Allah ce kauniyya amma sunnar Allah shar'iyya a game da lokaci ita ce mutum ya gudanar da lokacinsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a gudana ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin lokacinsa to yan uwa na kasa abin da zan yi magana akan su gida gida abu na farko zan yi magana akan me ake nufi da kula da lokaci abu na biyu insha Allah ta'ala zan yi magana akan mahimmancin lokaci a mahanga ta musulunci abu na uku yaya ya kamata musulmi ya ci gajiyar lokacinsa abu na hudu keɓance-keɓance da lokaci ke da su abu na biyar ya ya kamata mace ta gudanar da lokacinta a watan ramadan abu na shida waɗanne ababe ne suke kashe ma mata lokutansu gabaki ɗaya kuma musamman a watan ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu abu na farko ne ake nufi da kula da lokaci mun ji dai cewa alwaqtu huwa alhaya shi lokaci shine rayuwar mutum gabaki ɗaya to ya ake kula da shi wasu sukan ce al-muhafazatu ala al-waqt wasu sukan ce idaratu al-waqt da larabci wasu suna ce cewa hibzul waqt المحافظة على الوقت أغلوكج إدارة الوقت gudanar da lokaci shine tuwawa suka ɗauka da suke cewa time management sannan sai hibzul waqt tsara lokaci to me ake nufi da shi abinda ake nufi da wannan gabaki daya shine abu na farko mutum ya tsara lokacinsa ya yi amfani da shi a yadda ake buƙatar ya amfani da shi ya sanya kowane abu na aiki a cikin lokacin da ya fi cancanta a yi shi wannan shi ake nufi da lokaci akwai abin da zai iya zama idan ba lokacinsa ba ne to hukuncinsa mustahabbi ne amma idan lokacinsa ya zo yana iya kaiwa ko ba a kira shi wajibi ba amma dai tabbas ya kama da wajibi babban malami al'allama tunin ƙayyar a cikin littafinsa madarij taliki yana faɗa yana cewa abin da ya fi ga musulmi shine ya sanya kowane aiki a lokacin da aka fi bukatar wannan aikin ko da abin da zai bari a wannan lokacin bai kai abin da ake bukatar ya yi daraja ba a asali malamin qayyim ya buga misali Ya ce idan aka shiga al ashiru ashr al-awakhir min ramadan goma ta ƙarshe ta ramadan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi masallaci yake dawowa ya shiga a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi yakan tattara kansa wajen karatun Alƙur'ani. aikin manzon Allah sama shine isar da sakon Allah da karantar da mutane amma idan goman nan ta shigo to yakan aje wancan aikin domin ya zo ya fuskanci rabansa da zai samu na karatun alkur'ani da ibadarsa wacce ta keɓe shi idan aka tambaye mu da wancan aikin na isar da saƙon Allah da wannan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yayi a keɓe shi kaɗai a masallaci wanne ne ya fi muhimmanci tabbas na farkon ya fi muhimmanci to amma tun da yanzu wani lokaci ne aka shiga na musamman mai tsada kuma ake buƙatar ga wancan aikin irinsa ake son a yi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da wancan wannan abin da magabatanmu suka fahimci yadda ake kula da lokaci kenan sanya kowane abu a lokacinsa a lokacin da ake buƙatarsa a lokacin da ake buƙatar shi to wannan a takaice shine ake ce masa kula da lokaci mecece mahangar musulunci a game da mahimmancin lokaci yan uwa alƙur'ani mai girma ya ba lokaci mahimmanci matuƙa a wani lokacin Allah subhanahu wata'ala rantsuwa yake da lokaci sai ce wal fajiri, wa yalin ashirin. Allah yana rantsuwa da alfijir alfijir lokacin da alfijir yake ketowa a sallah asuba lokaci ne walayalin ashirin Allah yana rantsuwa da wasu darare guda goma mu sun tattauna akan waɗanne darare ne na goman nan wasu suka ce Allah yana rantsuwa da darare goma na ƙarshen ramadan wasu suka ce Allah yana rantsuwa da darare goman farko na zulhijja to su ma lokaci ne a wani wajen Allah cewa yake wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha duk wannan lokuta ne wa shamsi wa duhaha Allah yana rantsuwa da rana wa duhaha da hantsinta wan nahari idza jallaha Allah yana rantsuwa da yini idza jallaha idan ya bayyana rana wallaili idza yarshaha Allah yana rantsuwa da dare idan ya ɓoye rana waɗannan duk lokuta ne a wani wajen Allah ke ce wa duha ina rantsuwa da hantsi a wani wajen Allah ya ce wallaili idza yarsha wannan hari ta jalla. Allah ya rantsuwa da dare ya rantsuwa da yini duk wannan malamai suka ce inna Allaha ta'ala la yuqsimu bi shay'in illa idza azuma qadru zaka shay Allah bai rantsuwa da wani abu sai wannan abun matsayin sa na da girma a wajen Allah sai Allah ya rantsi da shi to Allah ya rantsi da lokaci akwai inda Allah ta'ala ya rantsi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an faɗa mana cewa lokaci shine rayuwa Allah ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahu ina rantsuwa da rayuwarka innahum lalle mutanen annabi lutu alaihi salam lafi sakratihim ya'mahun suna cikin mayansu suna faganniya nan Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancinta a wani wajen Allah subhanahu wata'ala nuna mana yake yi muhimmancin lokacin ta hanyar yin wani bayani da cewa a tsaya a kalli yadda lokutan nan suke caccanzawa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle a cikin halittar inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar samai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma saba wa dare da yini la'ayatin akwai ababan kula ababan ɗaukar izina li'ulil albab ga waɗanda suka kasance masu ƙwaƙwale masu amfani a wani wajen allah maɗaukacin sarki nuna mana yake yi ya ce ya sanya mana dare ya zama lokaci ne na natsuwa shi kuma ita kuma yi ne Allah madaukakin sarki ya sanya mana shi ya zama lokaci ne na faɗi tashin nema duk wannan yana nuna muhimmancin lokaci ɗan uwa da darajarsa da yadda alƙur'ani ya ba shi muhimmanci sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zubin Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa masa ya nuna mana cewa za fa aima mutum hisabi game da wannan lokacin kuma idan mutum bai yi amfani da shi ba to tabbas zai da na sani a rayuwarsa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum A nabi awalam nu'ammirkum ashe ba mu ba ku rayuwar da ma yatadhakkaru fihi man zakkara wanda ya kamata duk mutumin da zai ɗau wa'azi ya ɗau wa'azi a cikin wannan rayuwar da aka bashi ba waja a kuma nazir kuma ashe farfara ba ta zo muku ba annazir ne gargaɗe malaman tafsiri da yawa suka fassara annazir na suka ce ashai farfara ake ne ita kuma farfara alama ce ta ne ta lokacin mutum ya ja duk da cewa wani zubin farfara ta kan fito ma matashi kamar yadda mawaƙi yake cewa kan yashi bulfata wa laisa ajiban an yi wannan rufin ƙafibin ratsibi ya ce babu mamaki a ga matashi ya yi farfara hmm? babu mamaki a ga matashi ya yi farfara idan mutum bai gane ba ai wani zubin ɗan reshe ɗan ƙarami akan gan shi ya fitar da fure bai isa ya faran ba amma sai a ga ya fure to haka wani matashin musamman yadda rayuwa take wucewa kamar yadda hariri yake faɗi ke cewa sha'abu shawa'id shayyab wadda dahru bin nas qullab in dana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab suke cewa wai sha'abu shawa'il shayyab ababan da suke zuwa su cakuɗe ma mutum a rayuwa shayyab duk sun furfurar da mutum wadda hauzin nasi kullab sannan zamani kuma ana ta jujjuya shi ga mutane in dana yawman da shakhsin fa fi gadin ya taqallab in yau zamani ya kusance ki ya dauke ki ke ce tashi to fa fi gadin ya taqallab gobe kuma sai juya miki baya amma dai asalin furfura alama ce ta rayuwar mutum ta ja ya ci lokacin shi to shi yasa Allah ya ce waje a kumun nabi wannan Allah maɗaukacin sarki zai yi wannan tambaya ce ta muzantawa da cin mutunci ga waɗanda ba su yi amfani da lokacinsu ba a duniya yadda ya kamata Allah zai tambaye su shi yasa sai ce fa famalin zalimi na min nasir ku ɗanɗani wutar ku ɗanɗani azabar wuta ba ku da wani mataimaki wannan wasu daga cikin hanyoyin da alƙur'ani mai girma ya bi domin nuna mana makula da lokacin mai yan uwa kada mai wasa da shi mu yi amfani da shi yadda ya kamata dama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama kuma ba ta tabbata dawamul hal min al muhal a ce ga wani yanayi ya dawwama ga mutum abu ne da ba zai yiwu ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sunnoninsa ya nuna mana muhimmancin lokaci a hadisi manzon sun yake cewa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas sihat wal faraq ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane ana musu kamunga a game da su kamunga shine mutum ya je ya ɗauki kayan sai kai kasuwa yana tsammanin zai ci riba ƙarshe sai ya dawo ma ya asara ba uwa kuɗi riba kuma bata samu ba to shine at-taghabul to ana ma mutane kamunga da yawa a game da abu biyu as-sihhatu wal faraq lafiya da Allah subhanahu wata'ala yake ba mutane ba su cika cin gajiyarsu ba sai ta kubuce sannan suke gane a shi sun yi sakaci lokacin da suke da lafiyarsu ba su yi amfani da ita yadda ya kamata ba Walfara sannan da dama wadda dama ana samun ta ne a cikin lokaci al fil awqat duk lokacin da aka ce ga dama da sarari to babu damar da tafi da sararin da yafi fiye da dama da sararin da mutum ya samu na lokaci to da yawan mutane ba sa cin gajiyar waɗannan ababen guda biyu in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan a wani hadisin yan uwa manzon Allah su sama faɗa mana ya cewa mutum idan ya zo filin tashin alkiyama ƙafafuwansa guda biyu ba za su wuce filin tashin alkiyama ba sai an masa tambayoyi akan abubuwa guda hudu la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in Ƙafafuwan bawa ba za su gushi ba a filin tashin alkiyama ya san makomashi sai an masa tambayoyi game da abu hudu an umrihi fi ma za a tambaye shi game da rayuwarsa me ya karar da ita lokutanki shekarunki watanninki satuttukanki makonni kenan kwanaki awanni mintuna sakwanni sai an yi ma mutum tambaya game da su gabaki ɗanar rayuwa wa an shababihi fi ma'abla sannan za a yi ma mutum tambaya game da ƙuruciyarsa malamai suka ce nan min ba da zikirin khasi ba da al'amin inayati bi amrin khas an ambaci rayuwa sai kuma aka ƙaro ƙuruciya a matsayin ƙuruciya ita ce matakin da ya fi tsada a cin rayuwar ɗan adam wa sharru khisalin mar'i kuntun wa ajinu fa asbahtu kuntiyan wa asbahtu ajina haka ne hikima yace yace mafi sharrin ɗabi'un lokaci da mutum zai tsinci kansa matakan rayuwa shine kuntun wa ajiru lokacin da mutum yake ƙuruciya da kuma lokacin da ya zama tsoho shine ajir ta yadda idan zai nintse ba zai iya nintsewa ba sai ya dafa ƙasa shine ajir ya ce to ni fa asbahtu kuntiyan wa asbahtu ajina ga na tsinci kaina a waɗannan matakan di na gani na yi ƙuruciya kuma yanzu gani na zama tsoho to za a tambayi mutum game da ƙuruciyarsa ƙuruciya mafi tsadar damar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mutum balarabe a adabinsa a cin uslubinsa shi ɗan adam kawai sai ci mishi alfata alfata matashi balarabe yana ɗaukar duk wani ɗan adam ɗin da ya cika to kawai sunan shi alfata laisa alfata man ya ƙulu kana abi inna alfata man ya ƙulu ha'anata ba mutum bane, nan mutum ba matashi ba ba matashi ba mutum kawai laisa alfata man ya ƙulu kana abi inna alfata man ya ƙulu ba mutum ba wanda zai zo ya ce babana shi ne wani ne a'a mutum cikakke shine wanda zai zo ya ce ha ana da gani nan idal fata annani unitu falam ukhlaf wa lam ataballad me hikima yace idan mutane suka ce waye cikakken mutum to sai in ji da ni siki ban taba tsayawa a baya ba sannan bana aikin wauta kun ga alfata matashi asali amma balarabe yana amfani da shi a matsayin wata kalma da yake amfani da ita a matsayin duk mutumin da ya san ciwon kansa sai balarabe ya ce mishi alfata shi ne wani yake cewa talfata kullul fata laukunta ta tasduqu ma ƙulu ce an talfata kullul fata kai ne mutum cikakke Laukunta kunta tasduqu ma taqulu matuƙar kana yin gaskiya a cikin abin da kake faɗa to shi yasa manzon Allah ta alaihi wasallam bayan ya ce an umrihi fi ma afna sai ya ce wa an shababihi fi ma abla za a tambayi mutum game da kuruciyarsa ya ya tsufar da ita sai an ma mutum tambaya sannan akwai hadisi hasan duk da ya sha wahala wajen malaman hadisi amma da yawa malamai suna hassana shi hadisin igtanim khamsan qabla khamsi ka ci gajiyar abu biyar kafin biyar daga ciki akwai ne shababaka qabla haramik ki ci gajiyar kuruciyarki kafin lokacin da tsufanki zai zo wa ka ƙabla mautik ci gajiyar rayuwarka kafin ka ta zo wa farajaka qabla shughlik mutum ya ci gajiyar dama da sarari na lokaci da yake da su kafin abubuwa su zo su cakuɗe mishi ba zai iya yin abubuwa da yawa ba waɗannan su ne suke da alaƙa da bayaninmu a can na bar abu biyu a nan kuma na bar abu biyu a cin hadisa waɗannan su ne suke da alaƙa da batunmu na lokaci so daga 'yan uwa lokaci yana da matukar muhimmanci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan magabatanmu sun yi batu a kan lokaci yan uwa Al'imamul imam al-hasan rahmatullahi alaihi kamar yadda al-imam ibn al-jawzi ya ambata a cikin littafin sa adabu al-hasan al-basri yake cewa yabna adam innama anta ayyamun kullama zahaba yawmuk dhahaba buk. al-imam al al yana cewa ya kai ɗan adam kaifa kwanaki ne a ɗauka cewa mutum zai yi shekara ɗari a duniya ɗarin nan za a iya juya ta ta koma kwanaki ta ta koma watanni watanni a juya su koma makonni makonni a juya su koma kwanaki innama anta ayyamun kullama zahaba yawmuk zahaba ba'duk duk lokacin da wata rana a rayuwarki ta tafi to ki sani wani sashin ki ne ya tafi da wannan ne malamai suke cewa babu mutumin da bai san ciwon kansa ba kamar mutumin da ke bikin waya cika shekara kaza taqtaribu min alqabri wa tafna hayatuk wa tafrahu wa tahtafil kwanakin mutum suna tafiya yana kusanta kabari amma wai yana biki yana shagali ya gayyato a zo a yanka kek mutum ya kai shekara saba'in da biyar tamanin casa'in wai sai a zo kawai ya haɗa kanshi da shi da jikokinsa yan ƙanana a zo a ce za a yanka kek ana tafi wannan nau'i ne na wani ɓangare na samu taɓin ƙwaƙwalwa da mutum in ya zama yana wannan tabbas domin kamata ya mutum ya zo na ya kuka na al'imamul hassan al-basri yana ce mana kullama zahaba yau muka zahaba ba abu duk lokacin da wata rana daga cikin kwanakin ta tafi to ka sani wani sashi ne daga cikin rayuwar ka fai tafi to kun ga bai kamata mutum ya zama ya sakaci ba al-imam al-khalil ibn ahmad al-farahid al-basri malamin da shine ya samar da ilimin arubi kuma malamin Siba sibawaihi na hau, yana faɗi yana cewa ayyamu salasatu kwanaki uku ne kakaf a duniyan nan akwai yawmun akwai yawmun ma'ahudun akwai yawmun mashhudun akwai yawmun maw'udun ya ce akwai ranar da ma'ahudun ce akwai ranar da mutum ya ganta ya saba da ita ya ce fal ma'ahudu al'am kin gajiya kowa daga cikin munan zai iya ba da labarin abin da ya faru jiya za a tambayi mutum a ce me ya faru jiya zai ce abu kaza ya faru abu kaza ya faru fara yawan ma'ahudan sai ya ce wa mashhudun akwai ranar da kuma yanzu ake ganin ta sai ya ce wal mashhudu yawmu yau ita ce ranar da mutum yake gani wal mawudu gadu ita kuma gobe alƙawari aka ma mutum alƙawari na tabbata kuma zai iya zama bai tabbata ba ko wata ta ce miki zan baki dubu hamsin zai yi wa ta baki zai yi wa ba ta baki ba amma idan ta riga ta baki ko yanzu take miko miki ga dubu hamsin to kin ga yanzu kike ci. idan kuma jiya ta baki zaki ba da labarin ce jiya ta bani dubu hamsin to jiya ta wuce yau kuma ita ake ciki gobe kuma ba ta kowa ba ce sai abin da Allah ya yi ba mutum bai da tabbas to shi yasa malamanmu suka ce mutum mai hankali shine wanda baya damuwa da jiyansa sannan bai sama kansa damuwa da tashin hankali mai zai zo gobe mai hankali shine wanda me nake yi yau amma sai suka ce babu laifi babu laifi mutum ya kasance ya sanya ma kansa tsari na me nake fatan idan har lokaci na zai kai gobe to me ya kamata in yi gobe amma kada mutum ya rika tunanin tsoron gobe a a yi shiri idan ya shirya sai ya ban Allah subhanahu wa ta'ala sauran idan ta zo shi kenan sai ya gudanar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya gudanar da goban idan kuma Allah ya sa ba zai ga goban ba to shi ce wannan na shiga cikin gaba ta uku ne ya ya kamata musulmi ya amfani da lokacinsa ya kula da yau ɗinsa jiyansa kuma kai ya ta damuwa game da ita sai dai idan ta lalace ne ya yi tunanin ya zai ya gyara abin da bai yi ba jiya a abin da ya shafi mu'amalarsa da Allah amma abin da ya shafi duniyarsa jiya ta wuce to ya ƙoƙari ya amfani da yau sannan kai ya matsa ma kansa da tsoron gobe wannan ita ce mahanga mai kyau game da musulunci a cikin musulunci game da kula da lokaci jiya ta wuce yau ita ake ciki a kula da ita gobe babu laifi a yi mata tsari amma ka a tsorata da zuwanta me za ta zo da shi me za ta zo da shi ba na mutum ba ne a hannun Allah maɗaukakin sarki yake amma mutum ya shirya ba laifi ba ne yanzu mu shirya ma ramadan mu ce muna son me kaza muna son me kaza muna son me kaza to amma ba dole ba ne mu gani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna yadda dan adam yake rayuwa manzon sama yayi wata da'ira sai ya ja wani dogon layi ya fita waje sai ya sa tsakiyar nan rayuwar ɗan adam ajal rayuwar da ɗan adam yake burin ɗan adam rayuwar ɗan adam ita ce ajal kuma ciki wajen so daga ba dole bane duk burin da mutum yake da shi ya tabbata daba ta hudu yan uwa ita ce hafa'isul waqt wasu keɓance keɓance da lokaci yake da su siffofi wanda ya kamata mu riƙa kallon su suka ce lokaci yana da wasu siffofi guda uku duk musulmi ya kamata ya zama yana kula da su abu na farko annahu anfasu ma yamlikuhu ibn adam lokaci shine mafi tsadar abin da dan adam ya mallaka domin shine rayuwarsa 'yan uwa idan ba lokaci babu rayuwar nan to ai ba dan adam shi ne bahaushe yake da wani karin magana da yawan mu ba ma tadabburin wannan karin magana yake cewa ina amfanin baɗi ba rai ina amfanin baɗi ba rai ba ta da amfani to lokaci shi ne mafi tsadar abin da ɗan adam ya mallaka sannan na biyu su'atun ƙiba'i lokaci yana da saurin kubucewa yanzu ku duba kamar baba shekara nawa da yin faro na yau in aka zauna ana fira sai mutum kamar koronan nan ba ta wuce lokacin da ba mai tafsiri ba ba mu fito sallah aka yi daidai abubuwa Allah shi kyauta to sai mutum ya ganin kama ba a wuce wata biyu ba amma covid-19 aka ce ai mu kuma yanzu muna 2022 so daga babu abin da yake lokaci wucewa al'imamu shafi rahmatullahi alaihi yana faɗi yana cewa sahibtu sufiyata ya ce na zauna da sufaye wa mastafattu minhum illa bi kalimatin ya ce ban fa'idantu da su ba sai da wasu kalmomi daga cikin kalmomin ya ce kanu ya sun kasance suna cewa alwaktu kasaifi illam taqta'ahu yaqta'aka daga cikin maganganun da Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi yace ya zauna da sufaye ya karu da su da wannan maganar ce suna faɗi suna cewa alwaqtu kasayfi shi lokaci kamar takobi yake in taqta'ahu yaqta'aka in kai baka guntule shi ba to shi zai guntule ka shine suke cewa sur'atul qida'ihi din saurin shudewarsa kuma babu kamar lokacin da ya kasance zamanin da ya kusanci tashin alkiyama domin manzo da sama a hadisin al-Imam al-Bukhari yace la ta as-sa'atu hatta ilmu wa yaqsura al-jahlu wa zina sannan wa yataqaraba az-zaman kiyama idan ta kusa ba za ta tashi ba sai wasu ababe sun faru za a ɗauke ilimin addini masana addini za su yi ƙaranci sannan masu koyansu su karanci sannan jahilci bakin jahilci zai yadu ya yawaita a tsakanin mutane sannan zina za ta yi arha a ta alfasha sannan kuma wai ta ƙarabar zama lokaci zai ta kusanta lokaci zai kusanci juna shi ne malamai suke sharki suke cewa shekara za ta koma ta zama kaman wata wata ya dawo ya zama kaman mako mako ya zama kamar yini yini ya zama kamar awa guda awa guda ta zama kamar minti ɗaya minti ɗaya ya zawo kamar safa ku kalli yadda ake to lokaci dama can yana da saurin guduwa sannan kuma a irin wannan zamanin namu da nake fuskantar kiyama to ya fi matsuwa sosai ya fi takura sosai sifa ta uku ta lokaci suka ce anna ma fata minhu la ya'udu wa la yu'awwad duk abin da ya kubuce miki na lokaci ba za a biya ki ba yanzu ba yau muna asabar ba muna asabar 23 ga watan sha'aban to ba za ka sake dawowa ba har abada shi yasa laraba suke ce mata suke ce ma da dare da yini aljadida sababbi kuma an ruwaito daga imam al-hassan al-basri yana cewa kullu yawmin jadidu yace idan aka wayi gari to safiyar mu daren mutum na ce masa yabna adam innama ana laka jadidun fa da dhahabtu fala a'udu ce ni sabo ne in ka bari na tafi baka ci gajiya ta ba to ba za ka sake gani na ba wannan yana cin abin da Allah ya ba balarabe hikima sai ya kira yini da dare sai ya kira su aljadidan kamar yadda ibnu durais yake faɗi a cikin maksurarsa yake cewa innal jadidain idza mastawlaya ala jadidin adniyahu lil bilah shi sababbi guda biyu dare da yini kullum idan suka sarfafi wani sabon jinjiri to wallahi adniyahu lil bilah sai sun kusantar da shi zuwa ga mutuwa albila almautu wal halak sai sun kusantar da shi shine bahaushe ya fassara yake cewa ana kwana ana tashi jariri ango ne ha ango yace ai ai da saura a ana kwana ana tashi jariri tsoho ne shi yasa duk wanda kika ganshi tsoho to da yaro ne kulli man la yara al mu'asira shay'an ويرى للأوائل التقديم إن القديم كان حديثا وسيمسي هذا الحديث قديما yace ya kai wanda zai girmama sabo kawai tsofaffi yake girmamawa yace duk tsohon da ka ganshi da sabo ne to haka ma sabo zai zama tsoho to yini da dare su sababbi ne ba sa tsufa kuma in sun tafi basu dawo ma mutum sannan wala yu'awwad sannan duk lokacin ki da kika bari ya tafi yar uwa wallahi la yu'awwad la yu'awwad ba za a baki masayan shi ba yau din nan asabar din nan 23 ga watan sha'aban hijira 1443 wallahi ba za ka dawo ba ta tafi kenan har abada ba za ka dawo ba ita kadai Allah ya halitta ita kaɗai Allah ya halitta so daga ba za ta dawo ba gobe za a shiga lahadi ita ma idan ta tafi ba za ta dawo ba sai dai wata daban ba ita ba ba su da alaƙa ba su da alaƙa sannan wasu sun ƙara sifa ta hudu suka ce lokaci ke da wasu ababe uku annahu madin wa hadirun wa mustaqbalin lokaci shi ke da wani ya wuce yanzu ake cikin wani sai kuma nan gaba to kowace daga cikin waɗannan sufufin guda hudu na lokaci to yana da tasiri wajen a ƙwaƙwalwar mutum ya sanya cewa tabbas ya kamata ya ci gajiyar lokacinsa bai kamata ya wasa da shi ba bai kamata ya bari lokacin shi wuce ga 'yan uwa shi yasa shauki yake cewa da qatu qalbil mar'i qa'idatun lahu innal hayata da qa'iqun wa tawani farfa' li nafsika ba'da mautika dhikraha fadhikru lil insani umrun thani shi zuciyarki zaki ji kana buga wani zubin tik tik tik yace to fassarar wannan tik tik din da take bugawa tana cewa ne innal hayata da qa'iqun wa tawani rayuwar nan gabaki ɗinta mun tuta ne da sakwanni sai ya baki shawara ya ba mu shawara sai ce farfa bi nafsika ba'da mautika zikraha ya kai dan adam yi kokari kayi am kayi abin da za a rika ambatanka ka daga kanka bayan ka mutu fa zikru lil insani umrun tani mutun ya mutu a rika ambatansa da alkhairi to rayuwa ta biyu yake yi yadda bature yake cewa born again to shine born again nan mutum ya mutu amma kamar bai mutu ba kam asha qaumun kam mata qaumun wa qad baqiyat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fi an-nasi da yawa akwai mutanen da sun rayu a cikin mutane amma ba su da amfani akwai mutanen da kuma sun mutu ambatansu su yana nan sai ga kaman suna nan da rai kamar suna nan da rai mutum yana ganin hoton ayyukansu ana ganin aikin da suka aiwata. sau daga mai hankali shine wanda ya makanshi shi shiri menene zai yi don gobanta menene zai yi koda baya nan a ci gaba da amfana da shi gaba ta biyar yan uwa ita ce ƙa'idoji ko kuma ya ya kamata mutum ya tsara lokacinsa gabaki ɗaya musamman mata ƙa'ida ta farko ita ce ƙa'idci muwazana yan uwa ko a ramazan ko ba a ramazan ba ki zama kina da auna abubuwa ma'aunin nan da shi Allah subhanahu wata'ala ya da sama da ƙasa wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsiru al mizan haka Allah ya bamu ka'ida ki zama kina da ma'auni a duk abin da zaki ita ce qa'idatul wazana wannan ka'idar tana ɗaya daga cikin abin da ke taimakon mutum matuƙa wajen tsara lokacinsa auna abubuwa duk abin da kika tashi zaki ki auna meye kaza meye kaza meye kaza wanda za magana kan ka'idar da take biye mata kawarta ko ƴan uwarta ita ce ka'idatul aulawiyyat amma ka'idatul muwazana ita ce mutum ya rika auna abubuwa kin tashi kila ke ma'aikaciya ce akwai ofis akwai haƙƙin mijinki akwai haƙƙin 'ya'yanki akwai gyara gidanki duk kuma ke kaɗai ki. to ki zama kina da muwazana kina auna abubuwa wanne ne yanzu yanzu ne ya kamata in yi shi Ke wanne ke wanne kun ga ne ka'idatin al’aulawiyya ke zuwa me fi muhimmanci kamar yadda malamin qayyim ya kira shi da hutar kidil a a'mal fahimtar yadda ake jera abubuwa za ki cikin ke ma'aikaciya ce tun da mata yanzu an ce su fito duk mafiyancin mata suna aiki zamaninmu kenan ha maza ha mata haka aka ce dai a ko kuma haka ake yi to bari mu buga misali da macen da ke fita aiki kuma ga watan ramadan ya zo akwai haƙƙin mijinta akwai zuwa tafsiri da ramadan kuma mafi yawancin tafsiran da ake muku da safa ake yi to a nan dole ki zama kina da timetable ki tsara timetable ɗinki in zuwa tafsiri ba zai yiwu ba to ki zama kina da lokacin da kika ware na sauraron tafsirai ko a talabijin ko a rediyo ko a wayarki duk gasa nan muna da su a yanzu waɗannan ƙa'idojin guda biyu da ƙa'idatul muwazana da ƙa'idatul aulawiyat su ne za su taimake ki wajen tsara abubuwa ki kalli ne ya fi muhimmanci akwai matar da za ka zo ka same ta mijinta yana jiranta ta kawo mishi breakfast amma sai ta ce sai ta gama gyara ɗakinta sannan za ta kawo shi kuma zai fita ya je wajen da zai nemo abin da za a ci gaba da tsara gidan ka gida ya kwace in ji wani yaro haka wani yaro sabon aure yake zai ce kai ma'anar gida zai kwace ai ana yin kaza gida zai kwace to mijin ka gida ya kwace sai kawai taban mijin a sagale ina fata jira ba a kamun abin da zan karya ba wallahi ina gyara gazo ne wannan wannan ba ta da cikin awlawiyat a'a ki aje gyaran gado ki gama sallamar mijinki ki sallami ƴaƴanki su tafi makaranta inda sai ki dawo gyaran gado ki shiga ki kaza ma daman lokaci ya kure tabbas namiji yana son hatta in zai karya ya zama wajen da zai karya ya zama kyakkyawan waje ne to amma wani zubin takan kwaci kuma shi ma yana gani to sai ki fara gabatar da haƙƙinsa ki kai mishi abinci ko da inda bai saba zama ya ci abinci ba inda aka iya kintsawa domin ki sallame shi ya fita ke kuma daga baya sai ki zo ki yi abubuwan da za su iya biyo bayan wannan to a ramadan shi ya fi cancanta ku kula da wannan waɗannan ƙa'idojin guda biyu ƙa'ida ta uku ita ce ƙa'ida ta tafiye Ƙa'ida ta tafiye ita ce ƙa'ida ta ki zama kina da abin da ake cima taqsimul a'mal baina ashabiha ki zama kina da kina da yaya kowace daga cikin su ki bata aikin ta har da maza a gidajenmu da yawa maza ba su shara a ina ne aka karanta aka ce namiji ba zai shara ba a gidajenmu maza ba a sa suke wanke-wanke a ina ne aka rubuta cewa namiji ba zai yi wanke-wanke ba a raba aiki kowa a bashi aikinsa a zama ana da tamtable wannan yana cin abin da ke taimaka ma mace ta ci nasara ayin kika haihu kin huta ‘ya'yanki uku ‘ya'yanki biyu ‘ya'yanki biyar ‘ya'yanki shida kowace ki ba ta aikinta tun tana shekara uku ta fara gane abubuwa ki ba ta aiki tana da aikinta kina yi kina sa ido kina gyara wannan yana taimakawa kuma kin yin haka yana cikin abin da yake cutar da mutane hatta gudanar da abubuwa rashin tafwibi yana cikin abin da yake wahalar da komai mutum ya ce shi zai kuma abin da ke haifar da wannan shine rashin yarda da mutane ko rashin tajriba a rayuwa amma mutumin da ya zama ka yarda da wani ba za a ce ka cewa ba za a ce ka cewa ƴaƴanki sai sun miki abin da ke so 100 bisa 100 ba a'a ke shekara nawa kika yi kina yi sannan waya baki certificate ɗinkin iya yau da gobe ce ta baki certificate ɗinkin iya ai to su ma yau da gobe za ta ba su certificate din sun iya to wannan ka'ida ce tafwid tana da muhimmanci yan uwa ka'ida ta hudu ta kula da lokaci da tsara shi ita ce ƙa'idatul kifaya na da istiqsa ƙa'ida ta mutum ya ji cewa daidai gwagwado ya yi abin da zai iya kifaya kenan amma mutum ba zai ce ya gama komai ba shi ne istiqsa'i ki ce komai sai kin gama ba zai yi wuce gama abu a lokacin da ke son ki gama ba wannan yana taimakawa matuƙa 'yan uwa a wajen kula da lokaci da tsara shi ina jin waɗannan ƙa'idojin sun ishe mu mu tafi akwai malamai ƙatilatul waqti ƙatilatul waqtin nisa me yake cinye muku lokaci menene yake kashe ma mata lokutan su abubuwan suna da yawa suna da yawa daga ciki mafi girma a wannan zamanin namu su ne kallace-kallace shi yasa in ka samu matar da Allah maɗaukacin sarki ya cire mata sha'awar kallace-kallace to wallahi ina ganin yan aljanna ce sai ina gani na ce kuma ina mata fata kallo an ban labarin wata mata aka ce idan ramadan ya zo to wuni take a gaban talabijin kuma su ma tashoshin da suke kula da suke yin abubuwa na shaidanci yanzu suke buɗe suke kafarsu tashoshin larabawa musalsalat haka za a kawo series na films wannan yana cikin kasilatul waqt abu na biyu kira wani profesa malami na ta faɗa min ya ce mata ne su uku za su haɗu kowa yake ta magana a lokaci ɗaya ya ce makasin suna fahimtar junarsu ɗaya ba ta gama ba ɗaya tarƙewa kuma duk suna jin abin da suke cewa kuma suna ganewa to kira ɗazun nan muna karatu na wani littafi akan azumi abin da nake ce ma mutane ke mace alal aƙalli a azumi mutum ya makansa tsari ya sauka ɗaya kullum ya karanta shafi ya karanta shafi ya karanta ibuti biyu shafi ashirin kenan kullum mutum ya karanta shafi ashirin sannan ya tilawa murattala ba tilawa murakkaza ba ne tilawa murattala ya rarraba waɗannan shafuffuka kin tashi da safi da asuba kafin ai komai yi ƙoƙari ki karanta shafi biyar can ƙila wajen azahar ki ƙara karanta shafi biyar kafin ki shiga kicin da la'asar da yawan kukuna kuna shiga kicin ne da la'asar domin shirye-shiryen abinda za a yi na buɗe baki in dai shiga kicin ɗin sken ne to da la'asar aka fi shiga bayan la'asar to kafin ki shiga kicin yi ƙoƙari ki ke karanta shafi biyar duk ƙoƙarin da za ki yi ƙoƙari kafin ki kwanta bacci da daddare ki karanta shafi biyar kin samu shafi nawa shafi ashirin kin karanta izifi biyu in Allah ya taimake ki wata ya zama talatin cif to kin yi sauka ɗaya idan himmarki ta ƙaru yi ƙoƙari kullum ki karanta shafi arba'in izifi nawa kenan izifi hudu ki yi sauka biyu kada ramadan ya zo ya wuce ba sauke alkur'ani kun ga wannan sai kun yaƙi ne sai kun yaƙi ƙafinatul waqt wanda za ta tasa talabijin ta zama tana kallace-kallace za ta iya wannan karatun me firace-firace ta yi fira a can wata ma gidanta take bari ta tsallake ta tafi gidan makwabta ko kuma ta tafi ziyara can wani waje kuma kullum sai ta fita an taba kawo min karar wasu mazaje suka kawo min karar matansu in an tashi tafsiri ana yin tafsiri karfe tara zuwa goma sha ɗaya awa biyu an kike yi amma ba za su dawo gida ba wani zubin sai bayan azahar kuma masallacin da ake musu tafsiri a unguwar su yake ina suke tafiya wata rana ina ma wasu mata bayani na kawo musu wannan magana ce wallahi malam muna rage yinin ne wai suna rage yinin wallahi malam mutum ya zauna a waje ɗaya azumi ya fi wahala to kin zauna waje ɗaya baki da abin yi ai dole dama azumi ya baki wahala kun ga wannan makashin lokacin ku ne fira kallo kallo sannan na uku bacci akwai matar da idan ramazanu ya zo to ta ɗauke shi a matsayin shaharun nauyi ba an ce shaharu saumi ba to ita ce ta cira sajin sai ta sa nono an ce shaharu saumi watan azumi ta kuma ta ce a watan bacci ne bacci yadda ka san kasa kawai ba abin da take ce bacci ba na jin lokacin da za a raba arziki mai yawan bacci yana da arzikin da za a bashi me yasa magabatan mu suka kilo wasu lokuta ai bacci a cikin su suka kyamace su ba na su sun hadisi bane amma dai da yawan malamai sukan ki yin bacci a waɗannan lokutan saboda tsadar su musamman bayan asubahi da kuma bayan la'asa lokuta ne masu kyau lokuta ne masu tsada lokuta ne masu albarka da bai kamata mutum ya wasa da su ba to waɗannan wasu daga cikin 'yan ababen da ya kamata in yi tsokaci a kansu kenan kamar yadda na faɗi akwai malamai in kun lura ne muku magana a kan gaɓoɓi guda shida kuma duka ne magana a kansu sau da muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ramadan lafiya kuma ya ba mu ikon cin gajiyar wannan lokacin wannan ɗabi'ar ta rashin kula da lokaci da rashin bashi haƙƙinsa ya Allah subhanahu wa ta'ala ka cire mana bai kamata kullum idan aka tashi za a siffanta wanda ba musulmi ba sai a ce kula da lokaci kamar bature wallahi wannan kalmar in na ji ta sai in ji kamar ana daba mun wuka a cikin kahon zuciyata in wai kana kula da lokaci sai a ce ai akwai shi da kula da lokaci kamar bature bature kazani wanda bai san Allah ba na lissafa muku ayoyin da Allah ya rantsuwa da lokaci wasu daga ciki mu fa muke da wallahi da ya gasha mu muke da wannan hari idan ta jalla mu muke da washamsi wa duhaha mu muke da walfajir duk waɗannan lokuta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su sannan kuma ba ma tuno da cewa za a mana tambaya a game da wannan lokacin kamar yadda manzon Allah sun sama yace za a mana so daga Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya canza mu ya ba mu ikon canza wannan hali namu da muke ciki na rashin kula da lokaci da wasa da shi mu zama masu kula da lokaci in an ce za a yi abu karfe kaza abu na farko da za mu shi ne mu tsara wannan lokacin hanyar da za mutum ya rika jin idan an ce za a yi abu karfe kazan nan to ko kowa bai zo ba shi ya so kun ga ɗabi'ar da kuke jin ai ba za a fara da wuri ba ai an dai faɗa ne da aka ce goma nan to ai ba goma ba ne to kowannen mu sai ya cire wannan a cikin zuciyarsa sannan muka fara ɗaukan feti, muka bi hanyar da za mu bi da za ta kai mu zuwa ga canzawa ta tuzarta lokaci Allah kuma ya ba mu ikon haka Allah ya saka da alkhairi a game da wannan dama da aka ban wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in